wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da sha takwas ga watan Rabi'u Sani wata na hudu a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da yammaci na ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu da dari tara da tasa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka kitabut tauhid wanda muka ɗauki tsawon lokaci sakamakon hutu da muka tafi wannan kuma shine darasi na arba'in da biyu haka ne ko darasi na arba'in da biyu za mu tashi babu kaulin lahi ta'ala ya zunnuna billahi ghairar haqqi zannan jahiliya يقولون na لنا من الامر من shai, قل ان الامر كله لله الايه Ma'ana zuwa ƙarshen aya كده قل ان الامر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور wannan shine cikon ayar babu qaulin Allah ta'ala babi da yake magana dangane da fassaran fadin Allah ta'ala yazunnuna billahi su munafukai suna yin zato ga ubangiji ghairal haqqi zato wanda yake ba na gaskiya ba zannal jahiliya zato na hali irin na jahiliyanci domin aljahiliya din nan na'at ne man'ut din mahzuf yuqaddar yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal halil jahiliya wato suna munana zato ga Allah zato irin na jahiliya to menene alakar wannan babi da kitabut tauhid malaiti wa zalika annahu la yatimmu lil abdi imanun wala tauhidun tauhidi da imani ba zai cika ba ga bawa hatta ya taqida fi jami'i ma akhbara bihi min asma'ihi har sai ya kudurce duk abinda Allah ya bada labari ta harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallam na abin da yake da alaka da sunayen Allah wa sifatihi da sifofin Allah wa kamalihi da kamala ta ubangiji wa tasdiqihi bi kulli ma akhbara Allah bihi min asma'ihi wa sifatihi wa kamali. dole sai mutum ya bada gaskiya game da wannan wa tasdiqihi bi kulli ma akhbara bihi wa annahu yaf'aluhu bayan mutum ya gaskata sunayen Allah gaba daya da siffofinsa gaba daya kamar yadda suka so cikin Qur'ani da ingantattun hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan dole ya kudurce kamalar ubangiji yana ko daga cikin kamalarsa baya kunyatar da waliyansa su wane ne waliyansa waɗanda suka yi imani da littafinsa suka yi imani da hadisan manzansa suke biyayya da su sau da ƙafa? waɗannan su ne waliyan Allah na gaske da ɗai Allah ba zai taɓa kunyatar da su ba su munafukai da aka fita yakin uhudu suka ga sahabbai sun wahala har an samu mutum saba'in sun yi shahada ga annabin da kansa sallallahu alaihi wasallam an masa rotsi a ka jini na zuba a kansa sai suka ɗauka a zuciyarsu Allah ba zai taɓa taimakon mu mummunai ba zaton cewa Allah ba zai taimaki mummunai ba wannan ya zama na zato ga Allah sai dai saura da me to menene abin da ya faru ga mummunai har mutum saba'in suka yi shahada har annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa rotsi tare da cewa Allah na kaunar su Allah na tare da su ya alkawalin taimakon su akwai hikimomi karkashin haka masu yawa ba wai dan Allah baya kaunar su bane ba akwai hikimomi masu yawa abu na farko waɗansu cikin sahabbai sun saba umarnin annabi da yace ku tsaya anan sai ku tsaya ba to da haka sai sakamako ya biyo. Allah baya so ya kama su da laifin alahira sai ba su wahalar duniya dan gobe kiyama su tashi salin alin a wanke da soso da sabulu su shiga aljanna sai ya zanto a ganin ida wannan azaba ce aka yi musu amma a ƙarƙashin ƙasa wannan menene ni'ima ce da Allah ya kama su da laifin anan kafin a je kiyama na biyu da irin wannan jarrabawar ne ake gane mai imanin gaske ko da ya ga wani ya mutu shi zai ƙara shiga sahun gaba mai imani da ba na gaske ba idan ya ga wani ya sha wahala shi sai me sai juya baya to dama Allah ya riga ya bayyana wannan wal yabtali Allahu ma fi sudurikum wa li yumhisa ma fi qulubikum dan Allah ya jarrabi imanin da ke cikin zukatanku a bayyana a sarari a ga nauyin imanin kowa kuma dan Allah ya tace abin da ke cikin zukatanku duk wannan Allah ya bayyana waɗannan hikimomin sannan na uku sun sabawa annabi da suka ce Allah ya ce a walamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha sai Allah ta me qul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir ashe akwai hikimomi masu tarin yawa ashe zaton cewa tun da yau an ci nasara kan mummune wannan na nuna Allah baya tare da mummune kenan zaton haka din ya zo munin da zato gawa ga Allah subhanahu wataala shine yazunnuna billahi ghayra alhaqi dhanna jahiliya yana ko daga cikin cikar imanin mutum ya kyautata zato game da ubangiji to haka munin zato kuma yana dakuse ya rage imanin mutum har ya zo kila a neme shi a rasa gwargwadon irin zaton zakai gwargwadon girmansa gwargwadon ramin halaka da mutum ya samu kansa ce wato kun ga wannan shine sa da babin tauhidi an gane ko sannan dole ne mutum ya gaskata ma wa adabihi min nasr dini abinda Allah ya alƙawli da shi ne cewa zai taimaki addini wannan gaskiya ne هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قسكني وإحقاق الحق وإبطال الباطل أبين الله يي الكولي نتبتر وقسكيا نصر نروس قريا وأن قسكني ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون فاعتقاد هذا من الإيمان قدر شوانا أزوشي ينا دقتك إيماني wa tumaninatul qalbi bidhalika min al-imani zuciya ta natsu da wannan luka na ubangiji da ke cikin qur'ani duk yana cikin imani sai dai in kaga nasara ba ta samu ba ga musulmai a wani sashi daga cikin sasannin duniya a Najeriya ko a wani bangare daga cikin bangarorin duniya musulmai sun wahala to ba Allah ne saba sa ba mummune ne ba su samu rukunancin nasara din ba rukunancin nasara kuma istidadi ne iri biyu الاستعداد الروحي والاستعداد المادي istidad maddi wato istidadi na zuci shine a kosar da zuciya da aqida mai kyau wannan shine na farko al idadin ruhi a kosar da zuciya da aqida mai kyau na biyu al-istidad al-maddi istidadi na ganin ido ya zanto musulmai suna da horo mai kyau na za su iya tsayawa su yi jihadi suna da makamin da zai taimaka musu da yin jihadi suna da tsari na shugabanci da zai lamunta yin jihadi ba a yin jihadi kara zube to wannan in suka tabbatar da wannan rukunai to lalle ubangiji ta'ala zai taimake su in ko aka samu kalal a bangaren akida akida ba kyau to da an fita jihadi ma ba a yi nasara ba kar a zargi ubangiji da ubangiji ya alƙawarin taimakon mummune ne wanda suka fita ko ba su zama cikakkun mummune ba tunda ba su da akida ko ba haka ba haka idan aka sami atawakul tawakul irin na sufaye mutum ya zo na bai bai tanadi abin da ake cin nasara da shi wajen yaki ba sai ya dogara ga Allah ko ma aqidar ka wannan ba abin da zai hana a cin nasara a kanka an gane ko to dan saboda haka dai kyautata zato ga Allah shi ake bukata wajen mummuni muna da zato ga Allah ɗabi'a ce ta munafukai yazunnuna billahi ghayral haqqi zannal jahiliyya suna munar zato ga Allah zato wanda yake ba na gaskiya ba mummunan zato irin na mutanen jahiliya na hallana min al’amri mai shai ga abin da suke fadawa suke fada lokacin da suka fita wajen yaƙi tare da annabi a yakin Uhudu suka ga da dama daga cikin mummunai sun yi shahada sai suke cewa hallana min al’amri amri shai to wannan nasara da aka ce a kanmu shin mu muna da wani al'amari ne a hannunmu mu wannan magana ta cewa shin akwai wani al'amari ne wanda yake mallakar mu wajen jawo tasgaro a nan shin akwai laifinmu wato suna mayar da martani ne ga ubangiji subhanahu ta'ala saboda karancin ladabin munafukai wato suna ganin cewa ubangiji ta'ala kai ne ka tsaro haka aka ci nasara a kanmu ba kasawar mu bace ba ba sa son su nuna kasawar su ma'ana ubangiji ne ya jawo musu ne rashin cin nasara bayan ko yi musu alƙawalin za su ci nasara kaga anan gurin a fakaice wannan shine abin da suke ba sa son a dora musu zargin sun fi so su dora zargin ga bangaren ubangiji ta Allah ta Allah ce kul innal amra kulluhu lillahi al'amari gaba daya a hannun ubangiji yake na cin nasara din ko rashin cin nasara din idan kun ci nasara daga gare shi ne idan ba ku ci nasara ba kuma ha kuma shi ya jarrabe ku da rashin cin nasara din amma sai ku bincike sabubba da suka gadar muku da rashin nasara din ku ga ina kasawar ku take domin ku gyara a ina ne kuma inda Allah kawai jarraba ya ga dama an gane ku shine kul innal amra kullahu lillahi al'amari gaba ɗaya a hannun Allah yake al'amru a nan gurin wanda yake jam'insa shine al'umur ba al'amru ba wanda jam'insa al'awamir saboda al'amuru yana zuwa da jam'in al'awamir da kuma jam'in sa al'umur dukkan al'amrin da yake jam'uhu al'awamir sai zanto umarni kenan amma al'amur wanda jam'in sa al'umur sai zanto mai sha'ani wato abin da Allah ya ga damar gudanarwa kenan قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك أكي فتوى النبي سوى سو منافقين suna ɓoye wani abu cikin zukatansu irin abin da ba sa bayyana maka ya yaquluna na lauka na min al’amri sai umma kutil na hahuna suna cewa da al'amarin a fito yaƙi ko a zauna a gida a hannun mu yake ma na hahuna da mu zo a nan gurin ba an kashe mu a saraka a kyauta mu da ba za mu fito ba tilasta mu aka yi ba san mu bane ba ta Allah ce qul fi buyutikum لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ai da za ku zauna a gidajen naku ɗin labar zallazi na kutiba alaihim alqatlu da waɗanda Allah ya rubuta mutuwa a kansu sai sun fito zama a gida da shiga cikin ganuwa da ɗaukan mai gadi da tayar da kai da bindiga da yan security duk ba sa hana mutuwa idan lokacin ta yayi aina ma kunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada a duk inda kuke sai dai mutuwa ta riske ku ko da kuna cikin burujin mushayyada wato kuna cikin waɗansu ganuwa bayan ganuwa bayan ganuwa waɗanda aka ƙarfafa su da gini mai ƙarfi wani bai isa ya shiga ba a gini dutse da dutse a sa irin bullet proof din nan wanda bullet ba zai iya ba mala'ikan mutuwa dai baka ci taurin sa ba labar zallazina kutiba alaihimul qatlu da waɗanda aka rubuta kisa akan su sai sun fito ila madajihim sai sun je inda Allah ya kaddar a nan za su faɗi su faɗi da tsagin jikin da Allah ya rubuta tun fil azar a shi za su faɗi a tsagin dama ko tsagin hagu ko rigingire ko rubda ciki wali bitalillahu ma fi sudurikum sai dai saura da me abin da ya faru a nan wurin na shahadar waɗansu a uhudu bi yabtali Allahu ma fi sudurikum dan Allah ya jarraba abin da ke cikin zukata gashi ko ya fito sarari in aka ce imani har kawai za a yi shi ba aiki to ai da ya zama arha kowa ma zai iya yi amma aiki shi ke jarrabar mutane in kai da'awar imani to sai aikin ka ya gaskata ka ko ya kare ka wali mahisa ma fi qulubikum at-tamhis shine at-tathhir kuma domin Allah ya ƙara tace abin da ke cikin zukatansu wanda suke da raunin imani sai su ƙara samun ƙarfi wanda yake dama can munafikai ne kuma an bayyana su a ciki wallahu alimun bi zati sudur ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da ke cikin kiraza to saboda haka ga wannan shine abin da aya take nuna wasu munafukai suna munin zato game da Allah subhanahu wa wa qawluhu adh-dhannina billahi dhanna as-sau'i alaihim da'iratu sau haka ubangiji ya faɗa a cikin suratul fathi yana siffanta waɗansu daga cikin munafukai maza da mata wa yu'azzibul munafiqina wal munafiqat wal mushrikina wal mushrikati dhannina billahi dhanna sau Allah zai yi azaba ga munafukai maza da mata ga mushirikai maza da mata adh-dhannina waɗanda suke zato game da Allah zanna sau'i mummunan zato alaihim da'iratu sau'i lalle da'ira mummuna za ta kewaye su wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa adda wa sa'at masira kamar da karshen aya ya nuna to menene zanna sau'i ibn al zai cigaba da hikaito mana fassara da malamai suka yi dangane da irin ma'anonin da sa iya shiga cikin mummunan zato dan ka ji ka kiyaye kar ka zanto mai munin zato game da ubangiji qala ibn al-qayyim fil ayati al-ula al-imam ibn al-qayyim ya faɗa cikin tafsirin aya ta farko ta ali imran fassara hadha bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu an fassara mummunan zato shine zaton da munafikai suka yi cewa Allah ba zai taimaki manzansa ba zaton cewa Allah ba zai taimaki manzansa ba sallallahu alaihi wa sallam ko ba zai taimaki mummunai ba wannan zaton idan kai shi to ka muna zato ga Allah wanda wannan kuma ya rage tauhidin ka ko ya sassabe shi gaba daya wa anna amrahu sayadmahillu fassara ta gaba an fassara mummunan zato wa anna amrahu cewa wai lalle lamarin annabi sayadmahillu da sanni zai tsaye munafikai suna cewa ku rabu da shi yanzu ya fara gani kenan an kashe masa mutum saba'in saura ma nan gaba sai an nemi musuluncin an rasa suna irin wannan zatar yin wannan zaton ya zo munin zato game da Allah wa fustira bi dhannihim anna ma asabahum lam yakun bi qadri Allah wa hikmati an fassara mummunan zaton su da cewa shine da aka ci nasara a kansu sai suka dauka cewa ba Allah ne ya kaddara haka ba a'a su ne suka jawo faɗan da ya fi karfin su da ba su fito ba sun taro waɗannan manya-manyan arna da haka ba ta faru ba wai ba Allah ne ya kaddaro haka ba kuma aka fassara shi da cewa sun fassara shi cewa hakan babu hikima a ciki menene hikima na mun yi imani kuma a ci nasara a kanmu suna ganin abin nan da Allah ya babu hikima a ciki duk wanda yana cikin mummunan zato fa fusira bi inkarin hikima dan haka sai aka fassara shi da inkarin hikima suna ganin in kai imani ya kamata kullun ka ci nasara matukar da imani to bai kamata ka tabe ba a rayuwa haka suke gani shi kuma ubangiji ta'ala yana yin abubuwa da hikima wani lokacin hikima ta bayyana ga mutane wani lokaci ta boyi ga mutane wani lokacin hikima Allah ya nasanta ta wani lokaci Allah baya nasanta ta amma lalle duk abin da Allah ya akwai hikima ciki babu abad a cikin al'amuran ubangiji ta'ala an gane ko ya iya duk kun duka sharɗin da ake bukata na aƙida mai kyau na tanadi na shugabanci na ɗabi'a ta gari ku fita filin yaƙi ga makamin ga aƙidar ga bin sunnar ga komai da komai tare da haka waɗansu su yi shahada a wajen saboda me saboda ita shahada kuma wata baiwa ce wadda zaɓe ne na Allah zaɓe ne na Allah wa ya takhidha minkum shuhada dan ya riki shahidai daga cikin su dace da karkashin faɗin Allah ta'ala wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله زوجا kaga ne na ubangiji inda ka san zaɓe ne Khalid bin al-Walid ke jin takaicin ya mutu a gida yace ba ko zazzabo da gumurzu da bai shiga ba amma Allah bai rubuta min shahada ba wa ha ana za a mutu kama ya mutul ba'ir ga ni zan mutu akan Kin faɗa ta kamar yadda rakumi ke mutuwa a garki ma'ana yana jin takaici bai samu mai ba shahada ba ke shiga cikin limsi ba shine ke sa dole ka samu shahada ba zaman gida kuma ba shi ke hana ba za ka mutu ba to na yanzu idan ka zauna a gida ba sai a je ho ban bai ketare wanda yake filin daga ya zo dira kanka a gida <laughs> shi ya fi sauki ma wannan kenan to duk wannan abin da yake nuna mummunai ƙara imani game da ubangijinsu subhanahu wa ta'ala Allah na da hikimomi cikin al'amuran sa bai kamata ba wa munin zato game da Allah ba wa inkaril qadari an fassara shi da inkarin qadara wa inkari an yatimma amru rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fassara munin zaton su cewa shine suna mutun cewa al'amarin manzon Allah zai cika me al'amarin sa ma'ana sha'anin sa na addini suna ganin ba zai cika ba shi ko Allah ya alƙawarin sai ya cika kamar da makaranta huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq shine ya turo manzansa da shirya da addinin gaskiya li yuzhirahu ala addini kullihi bi mana li yughlibahu dan ya tsora wannan addinin ya rinjayar da wannan addinin ala addini kullihi akan dukkan wani dangin addini a bankasa to kaga alkawli ne na Allah sai ya cika zaton cewa addinin ba zai cika ba ya zama mai munana zato game da ubangiji har yanzu kana jin ka an ce ana ɗaure musulmai a can ana cin mutuncin musulunci a can can ana karkace musulmai wani mai raunin imani sai ɗauka shi kenan musulunci ya riga ya gama yawo to wannan kuma annabi ya ce kafirai dai su ci nasara a kan mu dukan musulman duniya ba zai taɓa yiwuwa ba annabi ya tabbatar wannan cikin hadisi mun karanta a baya sai dai waɗanda a can gurin a ba waɗansu wahala a can a ba waɗansu wahala amma a wani wuri waɗansu suna nan da ƙarfinsu gwargwadon yadda ana ba na can wahala dan ku nan gurin ku dauki izina ku shiga taitayin ku idan musulmi sun wahala a Bosnia ko sun wahala a Kosova dan mu nan gurin musulman Najeriya mu shiga taitayin mu menene sabubban da suka gadar musu da wahala dan mu mu nisanci irin wannan sabubban a nan gurin dan ya zanto wa'azi gare mu amma ka dauka cewa a gaba ɗaya ai musulunci ba za a sake jin tsoriyarsa ba ya zama munin zato gaba da ubangiji ka ɗauka cewa ma ba za mu iya cin nasara a kan arnan nan ba har sai ranar da muka harba kumbo ya tafi duniyar wata kamar yadda suka yi sai ranar da muka kera jirgi a kano irin jiragai masu layar zana da amurka ta yi amfani da su wajen yakan sabiyawa sannan za mu ci nasara duk wanda yana da zato game da ubangiji duk wanda yana cikin da zato game da ubangiji za mu iya cin nasara a kansu da gwargwadon abin da ke cikin zukatanmu na imani da gwargwadon makamin sai Allah ya karasa mana sauran yau lokacin da annabi ya fita yaƙi da shi da mutanen maka mun karanta a farkon suratu al'amfal makon da ya wuce annabi ya fita shi da sahabbansa su ɗari uku da goma sha arnafa su nawa dubu doki nawa aka fita da shi dawaki biyu raƙuma nawa raƙuma saba'in bayayya ake yi tsakanin mutum uku raƙumi ɗaya wannan ya hau ya saukai ba wannan wannan ya hau ya saukai ba wannan annabi da kansa shi ma kaso aka ba shi da waɗansu mutane guda biyu raƙumi ɗaya annabi ya hau ya yi kilomita biyu ya sauka wani ya hau a yi kaza sai ka ce mun yafe maka ya rasulullah ka hau kai kaɗai mu mun haƙura annabi ya ce a a ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna minkum an ajri ba ku fi ni karfin takawa da kasa ba sannan ba ku fi ni kwaɗayin sallah da ba haka aka raba da shi sallallahu alaihi sallam arna ko sun taho bayan rakuman da suke kai da mai da suke kai akwai wanda ake korawa akwai wanda aka taho da su guzuri ne kullun za a yanka rakumi goma a ci ko tara ko goma haka za a soke a ci tare da haka annabi ya nasara a kansu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin wannan alkawalin na Allah yana nan ba a cewa wai ba za mu ci nasara kansu ba sai mun kai yawan ko sai mun kai makamansu akwai bukatar yawa amma kafin yawa aqida mai kyau da imani da suluki da da horo da tarbiyya iyamul laili zikiri karatun qur'ani istighfari rashin cin amana rashin alguku rashin hada fetur da bakin mai duk wannan zai rashin hada fetur da kananzir duk wannan sai mun nesance ki mun tsaya tsaf ba ha'inci cikin ayyukan gwamnati ko cikin harkokin kasuwanci ba ha'inci cikin kowane bangare na rayuwa ba za a ce babu gaba daya ya zanto dai kiffa ayyuka na gari ita take da rinjaye akan kan din bangare na ɓarna kar ku ce ina neman mu zama mala'iku gaba daya ba zai yiwu ba amma ya zanto ayyuka na alkhairi din su ne suke da rinjaye kashi 60 65 70 cikin ɗari bi iznillahi ta'ala aka samu wannan za a ci nasara akan kafirai amma an zo ana kashi biyar aikin alkhairi 95 ana barna ka san ai bayan inda wa inkari an yatimma amru rasulih sallallahu alaihi wa an yuzhirahu ala ad-din kullihi suna inkarin wato suna ganin al'amarin annabi ba zai cika ba sannan Allah ba zai rinjayar da addinin sa ba kan sauran addinai wa hadha huwa zannu sawi ibn al-qayyim yace wannan shine muna zato game da ubangiji allazi zannahu al-munafiquna wanda munafikai suka yi wal mushrikuna su da mushrikai fi suratul fath cikin suratul fath shine wa yu'adhibu Allahu al-munafiqina wal mushrikina wal mushrikati dhannina billahi dhanna saw sun muna da zato bal zanantum allan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina zalika fi qulubikum wa zanantum dhanna saw wa kuntum qauman bura wa inna ma kana hadha dhanna saw wannan ya zanto shine zanna sau'i mummunan zato li'annahu zannun zannu ghairi ma yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala ya zama zato ga abin da bai dace da Allah ba wa ma yaliqu bi hikmatihi zato ga abin da bai dace da hikimarsa ba wa hamdihi da kasancewarsa mai siffofi abun yabo ba zai zama abun yabo ba in ya zanto baya taimakon waliyansa zai zama abun yabo ne yayin da ya zanto mai mai taimakon waliyansa to gashi da an sai dangin yabo nashi ne sai kuma ka ce ba zai taimaki masoyansa ba ba zai yi ba wa wa'adihi sadiq bai suna jingina masa abin da bai dace da alkawalinsa ba na gaskiya da yawan mummunai faman zanna annahu yudilu al-batila ala al-haqqi duk wanda ya tsammaci Allah zai rinjayar da bata akan gaskiya ya dora batan nan akan gaskiya idalatan mustaqirra dorawa ta dindindin yadmahillu ma al-haqq sai da gaskiya din zata ɗaiɗaice a neme ta a rasa aw ankara an yakuna majara bi qada'ihi wa qadarihi ko yayi inkarin abin da ya gudana a Uhud ko waninsa ba wai da kudaran Allah bane ba ba wai da zartar sa bane ba au ankara an yakuna qadaruhu li hikmatihi li hikmatin baliga ko yayi inkarin hikimar Allah cikakkiya yastahiqu alaiha alhamd wadda da ita Allah yake cancantar yabo bal za'ama anna zalika li mashi'atin mujarradatin yayi tsammanin kawai Allah ya ga dama ya dora mummune ya dora kafirai kan mummune ne ba tare da wata hikima ba shine mashi'a mujarrada ma'ana allati la taktar al-hikma fa zalika zannu allazina kafaru to duk mai wannan zaton yana cikin zato irin na kafare ma'ana dai ya yan uwa wato ba a da zato ga Allah ana kyautata zato ne gare shi yana daga cikin da zato ga Allah ka dauka ba zai taimaki mu ne ba wannan ka munana masa zato ka dauka cewa Allah zai dora kafirci kan imani dorawa ta dindindin a'a wannan ya zama munin zato ga Allah Allah na iya ɗora waɗansu kafirai a kan waɗansu mummunai amma dukkan kafirai a dora su kan dukkan mummunai a'a amma a samu wannan a wani sashi a wani sashi a wani sashi can da can a iya samu wannan dan Allah ya jarrabu su waɗannan din kuma dan ya zanto wa'azi ga sauran ina fata an fahimta wa aktsaru allazina yazunnuna billahi zanna sau ibnu al-qayyim yace galibin waɗanda suke munana zato game da ubangiji fi ma yaktasu bihim cikin abin da yake bance su wa fi ma yaf'aluhu bi ghairihim da cikin abin da Allah yake zartarwa game da waninsu wala yaslamu min zalika illa man arafa Allah ba wanda ke kubuta daga cikin wannan fa wanda ya san Allah ma'ana munin so game da ubangiji cikin abin da ya shafe su ko ya shafi waninsu menene abin da ya shafi waninsu kamar ka ga wani Allah ya mayar da shi makaho ko ya mayar da shi kuturu ko gurgu sai ka munin zato game da ubangiji cewa Allah baya son shi ne shi yasa ya mayar da shi haka an fahimta ko ka dauka cewa shi bare ne cikin bayin Allah Allah baya kauna shi da haka ya mayar da shi makaho ko gurgu ko kuturu wannan kayo zama munin zato game da Allah cikin abin da ya shafi wani ko kai abin da ya shafe ka Allah ya doro maka talauci ya doro maka cuta ya ɗoro maka laulayi a jiki sai ka munin zato game da ubangiji dan baya kaunar ka da ya maka haka to shi ma ya zama munin so game da Allah cikin abin da kai ya shafe ka kenan to ko cikin abin da ya shafe wani ko ya shafe ka ne kai wannan duk ya zama munin so game da ubangiji kun bayyana da kyau wala yaslamu min zalika ba mai kubuta daga cikin irin wannan ko illa man arafa Allah sai wanda ya san Allah wa asma'ahu ya san sunayensa wa sifatihi ya san siffofinsa wa mujaba hikmatihi ya san abin da hikimar Allah take zartaswa mujab sabab al musabbab kenan allazi yatasabbabu min hikmatillah ba mujib ba da ko mujib tsakanin al mujib wal mujab wa hamdihi da kuma yabansa ma'ana sanin Allah ta hanyar sunayensa da siffofinsa shine zai sa ka gane cewa lallai duk abin da ya akwai hikima kaga ba za ka munin zato ba an gane ko akwai abin da yake a zahiri za ka ga cewa cutaswa ne annoba ta sauka a gari ana ta gudawa da zawayi ana ta zawayi da amai ana ta mutuwa a zahiri idan mutum ya kalli wannan sai ya kalli menene sharri ne to wani sai munin so game da ubangiji me yasa Allah zai jarrabu bayi a haka me yasa zai kaza me yasa zai kaza to wannan munin zaton kaga laifi ne lalle wannan abu ko da ya zama sharri game da wanda abin ya sauka a gare shi zartar da shi daga bangaren ubangiji da kaddara shi ba sharri bane ba Allah ba a dangina masa sharri fa sharru laysa min fi'lihi wa innama min maf'ulati kamar da ibnu taymi ke fada fa sharru laysa min fi'lihi wa innama min maf'ulati duk abin da Allah ya ambata ya zartas kai cikin abin da yake gudanarwa babu sharri shi yasa annabi yake addu'a ke ta wal khairu fi yadayka wa sharru laysa ilayka ko da abin mu mun ga zahiri sharri ne girgizan kasa ce gobara ce ambaliyar ruwa duk wannan menene sharri ne dangane da mu da ya sauka akan mu amma a zartar sauran Allah fa ba sharri ne ba alkhairi ne. idan mun ne abin ya samu aka yi ambaliyar ruwa sai ya mutu a ambaliyar ruwa annabi ya yayi shahada <laughs> ko gini ya rufto maka ka mutu annabi sai ka yi shahada ko aka yi gobara ka mutu ciki annabi sai ka yi shahada ka mutu da ciwon ciki ka yi shahada tarin tv ya kashe ka annabi sai ka yi shahada ta akwai hadisi kan wannan a zahirin gani idan mutane za su ga sharri ne tarin tv ai asibitin su daban ko a karo ko ba haka ba a shi sharri ne mutane duk a wurin amma a wurin ubangiji ta'ala ba a cikin ayyukansa babu sharri cikin ayyukansa sai dai ya zama sharri bin nisbati liman nazara alaihi aw lil makani allazi nazala wannan kuma wani abu ne daban yasa ba a jingina ma Allah sharri ana jingina masa mai alkhairi qul allahumma annabi kuma yace wal khairu ɗaliban ilimi ibn al-qayyim yana da bayani mai kyau da ya anan gurin cikin littafin sa shifa'ul alil fi masail al-qada'i wal qadri wal hikmati wat ta'lil yana da bayani da mai kyau karkashin wannan wato mas'ala da haka duk wanda ya san Allah cikakken sani baya munna masa zato shi ko sanin Allah cikakken sani ba sani ne naka ganshi da ido ba dan baya iya ka ganshi da ido annabi Musa ya nemi ya ganshi bai samu daman ganin shi ba arni anzur ilayka allati lan tarani ashe sai dai ka san shi ta me ta hanyar sunayensa da siffofinsa da ayyukansa sunaye siffofi ayyukansa ta wannan hanyoyin za ka san shi ina fata an fahimta sunayensa ga sunan ar-rahman allahu allahu ar-rahman ar al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir zuwa ƙarshe al albari, al-bari al-musawwir al-aziz al-hakim as-sami' ga sunan sunaye ne nashi kowane suna yana da ma'anarsa wanda zaka iya gane ta a larabci ka gane ubangiji ya siffanta da wannan ma'anar da sunan ya kunsa tunda ko yana daga cikin sunayensa as-sami'u mai ji duk inda bayan yana daga cikin sunansa albasiru duk halin da suke cike yana gani yana daga cikin sunayensa al-aziz in ya tashi taimakon su ba wanda ya sai ana yana daga cikin sunayensa al-hakim mai hikima ashe ko da wani abu ya fada wa salihan bayi a ko ta hikima da take koyi ko da ku ku sani ba to me ne munana da so ashe duk wanda ya san shi ta hanyar wannan sunayen ta hanyar siffofin ta hanyar ayyukansa shine zai kubuta daga munana da zato game da ubangiji falli a atani labibun nasihu li nafsihi bi hadha ibn al-qayyim yace lalle al-labibu mai hankali falli a atani ya kula li nafsihi game da kansa bi hadha da wannan abin da na faɗa al-labibun nasihu li nafsihi dukkan mai hankalin da ke nasihantar kansa ya kula li nafsi bi hadha da wannan abin da na faɗa walli yatub ila Allah ya tuba zuwa ga Allah da in yana cikin masu munan da zato wa yastaghfiruhu min dhannihi bi rabbih dhanna saw ya nemi ya nemi gafaran ubangiji daga mummunan zaton da da yi don haka idan ka ga Allah ya tsora maka talauci ga wani ya bashi kuɗi Allah ya tsora maka cuta da laulayi ga wani yana da kokin lafiya to karka muna zato game da ubangiji ce kai Allah baya san ka ka ji wani yana cewa ai mu duniya rikiya muka zo rikiya muka zo ma'ana kai baka san kai baka san meye ma manufan halittanka ba duk wanda ka ce ai mu duniya rakiya muka zo bai ma san manufar da ya yasa Allah ya halice shi ba me yasa ka faɗi wannan wai dan baka da mota wane na da ita dan baka da riga wane na da ita dan baka da gida wane na da shi dan baka da wani dangin ababai da mutanen duniya suka mallaka kai baka da shi wai sai ka dauka wai ka zo ne ka rako su to dan Allah su da ka rako su din nan za su dawoma a cikin wannan abin da suke ciki dukkan ku matafiya ne kai da su dukkan ku matafiya ne tun daga lokacin da aka haife ka kake cikin tafiya kana koma zuwa ga ubangiji kowa daga cikin ku yana tafiya ne shi da kansa ba wa cewa wani ne matafiyi wani da rakiya saboda an halitte ku ne domin kadaitacciyar hikima ita ce bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halitti mutum da aljanna sai dai ibada to ya zaka ce rakiya ka zo kai an halarce ka ne domin ibada da ci da sha da tufafi da za ka yi duk wannan dan su taimaka maka ne kai mai ibada domin idan ka dauka an halarce ka ne dan ka ci dan ka sha dan kai babban riga dan kai mota dan kai aure ka dauka wannan ita ce manufar ka wannan ma kansa ya zama munin da game da ubangiji kawai Allah ya yi ka dan ka sa riga ka hau mota don ka gina gida da duk waɗannan waɗannan al'amura riga da gida da mota da menene waɗannan dan su taimaka maka ne wajen ka samu sukunin abinda Allah halitta ka domin shi ne mai bauta abinci da abin da matsuguni duk wannan dan su taimaka maka kai ibada inda su ma za ka yi in ma na haya kake ciki za ka yi in mallakar kanka ne za ka yi dan ka san ita ce manufar manufar halittar ka shine ibada amma idan ka ce dan ci dan sha shi da na wani malami da ya zo na ya buga mana misali ya ce wai muna ci mu sha dan saboda me dan mu rayu to kenan muna rayuwa kuma dan saboda me me karshe mu mutu yace to idan an halitta mutum kawai dan ya ci ya sha ko mu karshe yana ci ya sha kuma dan ya rayu yana rayuwa kuma dan kawai ya mutu to ya ɗebe zango na ɗaya da na biyu mana kawai ya mutu dan ya huta in wannan ce manufar rayuwar <laughs> ba shi ne ba ya yanke mata takala ta biyu ita ce ci da sha ya yanke mata takala ta uku ita ce rayuwa kawai ya je mata takala ta ƙarshe ita ce me mutuwa in dai wannan ce manufar a sai ba wannan ce manufar ba a sai Allah ya halicce mu ne gaba ɗaya don ibada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutaimun inna allaha huwa razzaq dhul quwwati matin dan haka ya dan uwa kasancewar kana cikin talauci ba shi ke nuna Allah baya kaunar ka ba dan baka da lafiya ba shi ke nuna Allah baya kaunar ka ba rubba ash'asa aghbara law aqsama ala Allah la abarrahu yaso da dama za ga mutum kansa da kura yaso da dama za ga mutum gashin kansa duk ya buce ya haɗe da juna saboda bai samu sukunin ma da zai tana cewa yau ban taje kaina ba saboda talauci da wahalar rayuwa amma da zai yi rantsuwa sai Allah ya kubutar da rantsuwarsa cikin rani da zai ce wallahi yau za a yi ruwa sai Allah ya saukar da girgije a yayyafi saboda a kubutar da rantsuwarsa kar fara ta kama shi saboda matsayinsa a wajen Allah annabi ya buga wannan misali cikin hadisai masu tarin yawa wani mutum ya zo ya wuce cikin shiga ta kamala da tufafi na kamala da abin hawa sabai suka ce kai wannan kan masha Allah ai irin wannan in ya nemi aure za a baki in yi magana ya kamata a saurari in ko har aka kama wani za a yi masa ukuba ya nemi ceto ko beli to ai za a baki annabi na jin su yi shiru sai wani zo ya wuce shi kuma cikin shiga ga ta nan gurin da ya haka suka ce wannan ka idan yi magana ai ba mai sauraron sa in yi nema aure zai baki ai in ana wani ba ya zo ne tansa ba za a baki ba sai annabi ya ce da su wallahi wannan da kuka rena ahabbu ila Allah min mil'il ardi misla hada shi Allah ya fi kauna sama da cikin kasa kwatan kwatan wancan na farkon saboda haka idan Allah ya arzuta ka da imani ka riga ka samu arziki wanda yake na ƙarshe sai ka yi ta roƙon Allah ka yi ta kiwatar imanin ka samu cikawa da shi amma ka rinka jin bayan imani bayan musulunci dukkan waɗannan kuma kana ganin har yanzu Allah kuma ya wulakantar da kai to ya zo muna zato game da ubangiji din talaucinka kar ka karya kar ka muna zato game da ubangiji kuma abin da yake jawo mana wahala ɗaukan wa kai wani abin da ya fi ƙarfin rayuwarka kana cikin talauci baka da aikin yi amma ka rena sana'a iri kaza ka rena aiki iri kaza dole sai iri kaza yana cikin al'amuran mu kai ka fi karfin aiki kaza da zai haɓa da Allah ya zai mutum yi wannan kai fa baka da shi mai wayo a cikin rayuwa shine wanda yake da zaɓi guda uku farkon abin da nake so kaza in na rasa shi kaza in na rasa shi kaza kai kai hudu in na rasa shi kaza amma ka ɗauki ɗai ka ce kaza kawai nake so in na rasa shi kenan sai dai zauna a haka ya zama shirme duk mai wayo a cikin rayuwa ya kamata ya tsara kansa wannan ka ɗauka cewa babu yadda za a yi gurin cika yi cika a matsayinka na ɗan adam inda za a baka kuɗi irin na ɗan ƙaruna sai ka kwana da wata matsala a gidanka wadda ta fi ƙarfin ka ba yadda ka iya yanzu haka wanda kake gani da dukiya kila wani wallahi da za a yi maka gammo ba za ka iya ɗaukar matsalolinsa ba ga shi da dukiyar idan Allah ga dama a cikin gidan zai jarrabe sai ya gama lissafin kuɗi kakaf a kasuwa an kai banki to yana jira kuma hajiya tana jiran su zai zo gida ta yi masa bala'i da ya tuna wannan hankalin sa sai tashi a hada shi da wata masifafiyar mace yar bala'i ita kuma wannan ita ce masifar shi tunan Allah zai masa hukuma kai ko taka ka zare ido baka bada kudin cefa ne ba kuma ta yi shiru tana jin tsoron kar kai mata dukan tsaya dan baka da kokon a zauna lafiya a haka shi ko yayi komai yayi mata yayi wa ƴaƴanta yayi wa danginta amma yana jiranta ya san bala'i zai samu a gida sai Allah hada shi da wannan matsala wani a hada shi da ɗa ya zai masa dan bala'i wani a hada shi da aboki wani a hada shi da kaza kowa da matsalolinsa a rayuwa kar ka dauka kawai talauci shi kadai ne matsala wallahi akwai mai mulkin da kai kafi shi saukin matsala mai kuɗin da kafi shi kwanciyar hankali sai ka zauna a nan guda a bakin titi ai sai hira da kai wajen mai shayi ko mai balangu har sha biyun dare hankalinka kwance shi ko bai isa ba karfe tara ka bata masa lokaci sai ya shiga gida sai ya rufe sai ya daddaure can gurin sai an yi hankalinsa baya kwanciya a sai kai ma kana cikin wata ni'ima kana cikin wata sa'ada wanda shi baya da ita فليأتني اللبيب الناسه لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستكثره من ظنه بربه ظن السوء بالتي ولو فتشت من فتشت da za ka bincika duk wanda za ka bincika cikin mutane laraita ra'aita indahu annutan alal qadari da sai ka samu mutum yana ta'annuti game da abin da Allah ya kaddara masa yana damuwa dan me Allah ya kaddara mun kaza wa malamatan lahu yana zargin kaddara dan me na zama talaka dan me aka dora mun cuta yana cizon yatsa dan me idan wani ya wuce da rigar ta fita shi ji haushi la ka bi absarihim in wani ya mutu da mota ya ji haushinsa sa in wani yayi kaza ya ji haushinsa to duk wannan wa yake zargi dan Allah wannan mutum yake zargi ko kaddar da ta wannan rabon kaddar da ta yi rabon bai na bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu muka raba arzikin su a rayuwar duniya haka Allah ce wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin muka dora sashi akan sashi ta fuskar darajoji li yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya dan sashi yayi hidima wa sashi da an yi su kai daya wani ba zai zama direban wani ba wani ba zai zama mai tefanan wani ba wani ba zai zama telan wani ko mai wankin wani ba amma sai aka fifita wani kan wani dole kowa ya bukaci kowa annasu linnasi annasu linnasi min badwin wa hadratin ba'dun li ba'dun wa illam yash'uru khadamu mutane masu hidima ne ga sashi leburorin sashi ne a ƙauye suke a binni suke suna wa juna leburanci ko da su ba su sani ba dai leburanci suke wa juna irin leburancin da ba yarjejeniya a kansa ga alhaji mai kudi mai kaza mai kaza yana bukatar waye zai wanke masa fulogin motarsa don shi ba zai iya wankewa ba ka'ida ce wannan yana bukatar wa zai tuka yara ya kai su makaranta shi ba zai iya tashi da safe kai su ba kaga wancan yana masa liberanci shi ma kuma yana masa liberanci ta wani bangaren kuma kowa yana wa kowa hidima ne wa illam yash'uru khadamu wa annahu kana yanbaghi an yakuna kaza wa kaza da za ka bincika mutane da ka ji wani na cewa ai da kaza aka yi da kaza aka yi ai da ba haka ba wa mustaqillun wa mustaqtir yana nufin cikin mutane akwai mai yawaita mona na zato din akwai kuma wanda dan kadan yake yi wa fattish nafsaka to ka bincika kanka kai mai karatu hal anta salimun shin ka kubuta ko kana ciki wallahi wannan ya shafi kowa sai fa in tanju minha tanju min zi azimatin wa illa fa inni la ukhaluka najiya fa in tanju minha in har ka kubuta daga wannan mummunar ɗabi'a ta munan zato game da ubangiji tanju min zi azimatin hakika ka kubuta daga azaba mai girma ko baliya mai girma min zi baliyatin azimatin kenan wa illa in ko baka kubuta ba daga wannan fa inni la ukhaluka najiya ba na tsammanin zaka kubuta a kiyama ba na tsammanin zaka kubuta gobe kiyama to yanzu me ya zama wajibi gare mu kenan kyautata zato game da ubangiji to wannan kyautata zato game da ubangiji bangare ji gare shi bangare na farko cikin abin da yake da alaka da ayyukan Allah wajibi ne ka kyautata zato gare shi ya saukar da ruwan sama ka kyautata zato cewa akwai hikimar saukarwa ko da an yi ambaliyar ruwa gidaje sun rushe kuwa in ya ɗauke ruwan sama aka yi fari ka kyautata zato gare shi kuma ko da kana cikin waɗanda farin ya shafa akwai hikima ko da baka santa ba in ya kaddara hasara a wani gari a wata ƙasa gobarar daji gobarar cikin gida ka kyautata su cewa lalle abin nan da yayi ba a banza ba akwai wani abu ko da ban san shi ba kaga wannan ya zama kyautata so game da abin da ya shafi ayyukan Allah din to kai sai kyautata so game da abin da ya shafi ayyukan ka kai to kyautata so game da abin da ya shafi ayyukan ka shine don lokacin da kai ibada ka suka sharɗanta guda biyu da ake bukata ikhlasi da biyayya ga annabi cikin ibadar to ka kyautata zato cewa zai karfa amma idan ka ƙi ibada sai ka kyautata zato ai muna tsammanin dai mu shiga aljanna wallahi ba gaskiya ba ne wallahi ba wani kyautata zato <laughs> ba zai yi aljanna ba a shiga da addu'a sai an yi mai sai an yi aiki tsammani baya kai mutum aljanna da haka kyautata zaton da ya shafe ka kai da za ka yi wanda ya shafi ayyukanka dole ne sai ka yi aiki ne za ka sa kyautata zaton lada in ba ka yi aiki ba dama kar ka yi tsammanin akwai lada dan babu hikima cikin aikin Allah ya baka lada bayan ka yi mai ba ka yi aiki ba nan babi da kitabut tauhid qad sabata bil kitabi was sunnati wa ijma'il umma ya tabbata a qur'anance a hadisance da kuma ijma'in malaman musulunci أن الإيمان بالقدر ahadu أركان iman yin imani da kaddara ɗaya ne daga cikin rukunin imani guda shida wa annahu ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun lalle duk abinda Allah ya so shi ke kasancewa abinda Allah bai ga dama ba baya kasancewa faman lam yu'min bi hadha wanda duk bai imani da wannan ba kuwa fa innahu ma amana billahi haqiqatan kawai bai imani da Allah ba kenan fa alaina an nu'mina bi jami'i maratibil qadri ya zama tilas mu imani da dukkan martabobi na qaddara imani da qaddara yana da martabobi ya zama tilas mu imani da su fa nu'mina anna allaha bi kulli shay'in alim martaba ta farko ita ce martabatul ilmi ka yadda Allah masani ne game da dukkan komai abin da ya faru da da wanda yake faruwa da wanda bai faru ba sai nan gaba duk Allah ya san su wannan ita ce martaba ta farko cikin martabobi na me imani da kaddara wa annahu kataba fil lawhil mahfuz kai imani cewa lalle duk abin da ya faru a duniyan nan Allah ya rubuce shi a lawhil mahfuz kataba fil lawhil mahfuz jami'a ma kana wa ma yakunu ila yawmil qiyamah duk abin da zai faru a duniyan nan Allah ya riga rubuta shi a lawhil mahfuz tun daga farkon duniya har zuwa tashin kiyama wannan ita ce martaba ta biyu martabatul kitabati وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبيره kuma ka ɗauka cewa kowane irin al'amari da yake faruwa a duniyan nan yana faruwa ne da cewa Allah ne ya halicci abin kuma da ƙudurin Ubangiji ne da gudanarwarsa ne wannan martaba ta uku ginan ko martaba ta hudu da malam bai ambace ta ba nan gurin shine a duk abin da zai faru sai ya ga dama zai faru wato shi imani da kaddaran bangarorin su guda nawa hudu bangare na farko almashi'a ganin damar Allah duk abin da yake faruwa a bayan duniyan nan Allah ya ga daman faruwar sa ne sannan me sannan ya faru inda bai ga dama da ba zai faru ba mutuwa ko rayuwa cin nasara ko tabewa Allah ne ya ga dama in bai ga dama ba ya da abin ya faru na biyu Allah ya rubuce wannan a cikin littafin salahul mahfuz sun kafin faruwar abu na uku ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya rubuce shi dama ya san shi tun kafin ya faru ya san abin tun kafin ya faru na hudu faruwarsa din Allah ne ya zartar da shi bangarori guda nawa kenan guda hudu bangare na biyu na farko wato kasancewar Allah ya rubuce shi kasancewar Allah ya san shi ya faɗe su cikin aya ɗaya wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr kaga yace ya'lamu ya kawo kalmar me ilimi wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin karshen aya shine ke nuna rubucewa wala yabisin illa fi kitabin na rubuce kenan Allah ya san abin kuma yana rubuce a cikin littafin salatul mahfuz alam ta alam anna Allah ya alamu ma fi samai wal ard inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir cikin suratul hajj kenan nan ba ya hada ilimi da rubuce abin do cikin aya da ya alamu ma fi sama'i wal ardi ya san abin da ke cikin sama da kasa kaga ilimi kenan sai sai inna zalika fi kitab hakan yana nan cikin littafi rubuta lauhin mahfuz amma maganar cewa kaddara fa cewa a mashi'a fa ba abin da zai faru sai da ganin damarsa wannan ayoyin su ga sunan da yawa wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima ga sunan gurin da yawa walau sha Allah مقتدى الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ويفذرون ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم كذاك هكذا سنقول ba sa kirgo cikin Qur'ani to sai abin da ya shafi me cewa Allah ke zartar da abin aikinsa ne zartar da abin kun fahimta da kyau wannan ko da ayyukan da muke yi ubangiji ke zartar da abin wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halicce ku da me da abin da kuke aikatawa to yanzu tambayoyi suna nan a cikin zukatan da yawa an su za su zo ko a cikin karatu ko wannan satin ko na gaba babu ma jaa fi munkiril qadari wa qala ibn umar abdullahi dan umar yace wallazi nafsu ibn umar bi yadihi na rantse da wanda ran abdullahi dan umar ke hannunsa shine Allah subhanahu wa ta'ala law kana li ahadihim uhudin zahaba da ɗayansu zai mallaki abin da ya kai girman dutsen uhudu na zinariya thumma anfaqahu hufi sabilillah ya ciyar da shi don Allah ma qabilahu Allah minhu Allah ba zai taɓa karɓar wannan abin aurensa ba hatta yi umina bil qadar har sai yayi imani da kaddara ka ciyar da abin da ya kai girman dutsen Uhud na zinariya Allah ba zai karba ba sai in kai imani da kaddara Abdullahi dan Umar ya faɗi wannan magana yaushe lokacin da waɗansu tabi'ai guda biyu fitina ta fito ta kadariya kadariya mutanen da suke cewa duk abin da ya faru a duniya ba Allah ne ya kaddara shi ba kicibis akai kawai dace ne suka ce ko incidents ne kawai cikin aka yi ba Allah ya tsaro faruwarsa ba sai bayan abin ya faru shi ma Allah ya ga abin ya faru ha kawai waɗansu yi wannan tsiyar sai suka zo suka faɗa Abdullahi dan Umar cewa ga fa waɗansu yan bid'a sun fito da suka zo suka same shi ɗaya a daman sa ɗaya a hagun sa su wannan tajiyan suke ce musu ga abin da ya faru waɗansu mutane suna cewa innamal amrun al'amari faruwa ke kitibus ba Allah ya tsaro shi ba wa annahu la qadara sai abdullahi dan umar ce idan kun gamu da su ku ce da su abdullahi dan umar ya barranta daga gare su su ma su barranta daga gare shi ba ni ba su ba musulmai bane ba sannan sai ya ce ya faɗi wannan law kana li ahadihim misla uhudin mislu uhudin zahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadari sannan sai koro hadisi yace ji babana ya faɗa cewa wata rana suna zaune wajen manzon Allah sai ga wani mutum ya bayyana tadidu bayadun siyabi tadidu sawadi sha'ri yazo ya tambaye annabi akhbirni anil islam annabi ya a akhbirni anil iman annabi ce an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi ya kafa hujja da wannan hadisi ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم سنة عبد الله بن عمر يكف حجة حديث النبي الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره شنو دي وندا حديثي نا عمر بن الخطاب وندا إشارة حديث جبريل wanda imamu muslim ya rawaito haka abu dawud haka imamu tirmizi haka imamu nasa'i haka ibnu maja duk sun rawaito wannan hadisi wa an ubada ibn samit ya zo daga ubada ibn samit annahu qala libni ya ce da ɗansa ya bunayya innaka lan tajida ta'amal iman yace wallahi ba za ka taɓa samun zaƙin imani ba hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakul liyukhti'ak har sai ka yarda ka ka sami yakinin cewa duk abin da ya same ka dama can ba a yi shi ba dan ya kuskure maka wa ma akhta'aka lam yakul liyusibak duk abin da kuma ya kuskure maka dama can ba a yi shi ba dan ya same ka sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya kulu yana cewa inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama farkon abinda Allah ya fara halitta shine alkalami raddi ga yan bid'a ke da suke cewa farkon abinda Allah ya halitta annabi Muhammad ko hasken annabi Muhammad waɗannan hadisai ne marasa asali ga tabbataccen hadisi inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abinda Allah ya fara halitta shine alkalami fa qala lahu yace da alqalami yi rubutu fa qala rabbi maza wa maza aktub alqalami yace ya ubangiji me zan rubuta qala uktub maqadir kulli shay'in hatta taquma sa'a Allah yace rubuta duk abin da zai faru a duniyar nan har kiyama ta tsaya yace ya bunayya ya kai dana inji ubada ibn samit sami ito rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ji manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi na cewa man mata ala ghairi hadha falaysa minni wanda duk ya mutu ba akan wannan ba baya tare da ni wanda duk bai yadda da kaddara ba bai yadda ba cewa Allah ya rubuce duk abin da aka jifa talaucin ka da rayuwarka da rashin lafiyarka Allah ya tsaro wahalar da kake ciki ko wanda nake ciki ko wanda zan shiga ko wanda zaka shiga zaman ka gidan haya talauci da komai Allah ya rubuta tun kafin halittar sama da ƙasa da shekara dubu hamsin sai ka ce dan me kaga suka karɓa abin da Allah ya rubuta ka yi riko da sababi don fita daga wannan wannan ibada ne ka dogara ga ubangijin sababi in ya kaddaro ka fita za ka fita amma damuwa cikin zuciya ba a son kai wannan wa fi riwayatin li ahmad a wata riwaya ta Imam Ahmad bin Hanbal inna awwala ma khalaqa Allahu ta'ala al-qalam farkon abinda Allah ya halitta shine al kar ku manta wancan hadisi Abu Dawud ya rawaito cikin kitabus sunna haka Imam At-Tirmidhi Nasiruddin Albani ya inganta shi cikin littafin wato as-sunna na Ibn Abi Asim takharijin da ya masa wa fi riwayatin li Ahmad a wata riwaya ta Ahmad inna awwala ma khalaqa Allahu ta'ala al-qalam farkon abinda Allah halitta al-qalami fa qala lahu uktub yace rubuta fajara fi tilka sa'ati bima huwa ka'inun ila yawmil qiyama alqalami ta gaba da rubuta abin da zai faru har zuwa tashin kiyama wa fi riwayatin libni wahab a wata riwaya ta ibn wahab qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsara da mutun Allah tabbata gare shi ya ce faman lam yu'min bil qadari khairihi wa sharrihi ahraqahu Allah bin nar wanda duk bai imani ba da kaddara na alkhairi ko kishiyarsa to Allah zai kona shi da wuta wa fil musnad wa sunan an ibn dailami an ya zo cikin musnad na imam ahmad bin hanbal da as-sunan wato littafan sunan kenan littafin sunan na ibn dailami قال يتي أتيت أبي بن كعب نازور أبي بن كعب فقلت له في نفسي شيء من القدر نتي أبي بن كعب كان تكن صحابي نيفا تكن زوجي أتا أكون تيكت كما قدرة فحدثني بشيء بانون حديثي la'alla Allah yuzhibuhu min qalbi mai yiwa Allah ya tafiyar da abin da yake cikin zuciyata na shakka ko damuwa ko wasu fa qala sai ubay bin ka'ab yace da shi law anfaqta mithla uhudin zahaba da zaka ce da kwatankwacin dutsen uhudu na zinariya ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadri Allah ba zai taba karba daga ka ba har sai ka imani da kaddara wa ta'lama anna ma asabak lam yakul liyukhti'ak sai ka yadda abinda duk ga ya same ka dama ba a yi shi ba dan ya kuskure maka wama lamya lam yakul li yusibak abinda duk kaga ya kuskure maka ba a yi shi ba dan ya same ka walau mitta ko mutta dukkan sa larabci ya tabbatar walau mitta ala ghairi hadha da zaka mutu ba akan wannan ba lakunta min ahlin nari tabbas sai ka zanto cikin yan wuta qala wannan bawan Allah ya ce fa ataitu abdullahi ibn mas'ud sai na je wajen Abdullahi dan Mas'ud wa Huzaifa ibn al-Yaman na je kuma rin Huzaifa ibn al-Yaman wa Zaid ibn Sabit da Zaid ibn Sabit kaji dai ta wajen manyan manyan sahabbai ya ƙara jin tabbas fa kulluhum haddathani bi misli zalika an nabi sallallahu alaihi wasallam wannan su ya faɗa mun haka cewa kuma annabi ne ce haka hadisin sahihun rawahu al-hakim fi sahihi imam al-hakim ya ruwaito inji shakbi na Muhammad ibn Abdul Wahhab haka sahihi dai Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi cikin sharh sunna ibn Abi Asim dan haka dai wannan shine karshen wannan hadisi kuma anan ya kamata mu tsaya masail da karin bayani kan yaya mun ce can Allah baya kaddar sharri kuma gashi anan gurin an ce wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharri menene alakar waccan magana da wannan kuma yaya muka ce ubangiji ta ala ke halittar mu da ayyukan mu ayyukan mu na da'a da ayyukan mu na sabo da halittar Allah ne ko menene bambanci wannan insha Allah a sati na gaba zamu ji abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi